tunani ba dangane da yadda Allah ya halicci sama da ƙasa da yadda kai komo yake tsakanin sama da ƙasa azaba ta tabbata ga wannan mutum yanzu wani zai zo ya wuce sai ya ga kalli sun na wani ɗan adam sai ya tsaye ta mamaki yanzu watakila wata na'ura in aka buɗe ta sai in ka tsaya ka kalle ta sai ta baka mamaki wanda ya yi ta kuma wannan wanda ya yi ta mutum ne wa ɗan uwanka ba haka ba to yanzu ka dawo ka kalli halittar mutum ɗan uwanka da aka yi Allah da ya faɗa babu wanda ya san matakan da ya bi ya zo duniya sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san yadda aka yi to shi Allah ta'ala shi da ya san yadda aka yi shi yasa bayan ya gama faɗar matakai na halittar ɗan adam walaƙad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام نحما ثم أنشأناه خلقا آخر في الله دي جما يما كان شي كداري yace fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin albarka ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa kyautata halitta to duk da yadda halitta dan adam take amma Allah yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama a wajen Allah da ƙasa ya fi girma fiye da halitta ɗan adam to ashe kenan in ɗan adam zai yi wani abu kaga abin ya baka mamaki ya burge ka to sana'ar da Allah ita ta fi cancanta ta burge ka ta baka mamaki kuma kai tunani a kanta. ke sa malamai suka ce a tafakkur yin tunani akan abin da Allah ya halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan yana daga cikin abin da ke karawa mutum wato imani sannan na biyu wato wai an yi bayani an ce idan ana tsananin zafin rana a jinkirta sallah to ai ba mu muka ce ba manzan Allah ne yake ko kuwa wai shin ya halatta ai ya halatta mana annabi ya ce ku jinkirta sallah idan ana tsananin rana domin tsananin zafi numfashi ne daga jahannama saboda haka addinin musulunci kullum muna ce Allah yana ta wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai takura ba in ana tsananin zafin rana to sai a dan daga kafa shi yasa karka je sallar juma'a dan uwa ana bala'in kwada rana ka je ka hau kiki sannan ka je ka dauki goshin ka ka dadana a ƙasa kuma ka ce duk tsabar tawadu ne da tsoron Allah a'a wannan ya ci karo da fitira ta addinin musulunci bisa ga ka'ida wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai yi nufin ya ainihin wato takura mana ya tsananta mana ba a cikin addinin musulunci saboda haka wannan ka'ida ne manzon Allah ya ainihin wato bayar malamai sun ce da annabi ya ce afdalul a'mal mafificin ayyukan shine as-salatu fi awwal waqtiha sallah a farkon lokacin ta banda lokacin da ake tsananin rana idan ana tsananin rana to a dan jinkirta amma yanzu mun sama kanmu ka'ida karfe 1 din nan fa in kai fa to ba ja da baya dole sai an yi saboda haka Allah ya shirye da mu sannan na biyu take tana tambayar akan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce karka ba abinda baka da ilimi akan shi karka bi shi da abinda baka sani ba to ka hutar da kanka akan wannan abu sai dai kawai in baka san abu sai kuma ka nemi sani akan ya abun yake domin inna sam'a ji wal basara da gani wal fu'ada da kuma zuciya dukkansu in mutum ya yi tunani mara kyau ya kalli abu mara kyau sannan kuma bayan ya kalli abu mara kyau ya ji abu mara kyau dukkansu abin tambaya ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne a taƙaice sannan sai wannan yake tambaya yake cewa a jiya an yi magana dangane da abin da ya shafi shek muhammad nasiruddin albani da bin bas da usaimin yake ta akwai wasu suna maganin cewa annawazil irin a najeriya idan ya faru ko a wasu ƙasashe ai ba zai yi ba a tambayi su fatawa saboda ba a wajen suke ba da akwai ma ba ma wannan ba akwai malaman da suke ce musu ulama'u sahara. malaman tsarki ne wasu bin ba da usainin fatawarsu la yujawizu sarawil mar'a malamai ne wanda fatawarsu baya wuce wandan mace mai suke ne wai kawai baya wuce su bada fatawa kan haila da jinin jiki da waye iya karatun su a nan ya tsaya wai ba malamai bane da suka je fagen fama saboda haka duk abin da ya shafi harkar jihadi da abin da yake da alaka jihadi bai kamata su yi magana ba saboda haka wanda ma bai san fiqhul waqi ba saboda haka bai kamata yi magana akan abin da yake faruwa ba a duniya mu kuma qur'ani ya ba mu labari annabin Allah annabi Suleiman Allah bai lizinta masa ba a zamanin siyasan duk abin da yake faruwa saboda haka malami idan yana karantar da addini yana da amintattun mutanen da ya amince musu duk abin da yake faruwa a duniya ko a ƙasa sa iya zuwa su mai bayani malam ga abin da yake faruwa shi kuma sai ya faɗi hukuncin addini akan wannan abu wannan ja'i shi yasa alhuda huda da ya zo annabi suleiman ya ce mali ya la'ar alhuda huda am kana min al-ghaibi la u'adhibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin da ya zo fa maka fa ghayra ba'idin sai ya zauna zama da mai nisa ba me yace ma annabi suleiman ahaqqu ma lam tuhitu bihi waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin ni na san abin da baka sani ba na zo maka da labari daga garin ne saba inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim ya bashi labari annabi sulaimani ya dauki mataki akan labarin da alhudahuda yi ne ya ainihin wato kawo saboda haka wannan kuma wata ka'ida ce wasu suka kirkira dan su ci mutuncin malaman sunna da shi amma dole inda ana neman zaman lafiya tunda Allah da zai yabi malami bai yabi kowa ba sai da ko na fil ilmi to ni na ga na aminta duk abin da ya taso a duniya zan dogara da malamai ne kafafu a ilimi ba zan dogara da mutumin da yake baddani da shi duka muna neman mafita ne ta hanyar karatu wani wata matsalar ta taso ta addini kadin fare shi sai ce to shi ma Allah bai sanya zai ba da kai da shi duk kurungumu juna ana neman yadda za a yi ka ko ga ba zai yi ba to wannan dai gaskiya ne a takaici sannan mai ainihin wato wannan tambayar tana ainihin wato cewa eh, wannan yana tambaya a dangane da abin da ya shafi hukuncin karatun lo ya hukuncin shi a musulunci ya danganta da manufar mai karatun ne al'ibaratu bil maqasid kowane irin abu ana lura da manufar mai yin abin ne to da wanda ya je karanta karatun lo dan ya kare gaskiya to wannan mutumin karatun shi yayi wanda kuma ya je karanta karatun lodon ya cuta da shi to sai ya je gaban Allah sai yi sai ya ainihin wato yi bayani musamman ma a irin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya na kalubale musamman ta bangaren musulmi lallai yana buƙatar dole a tashi ai wannan ainihin wato karatu sannan akwai wata tambaya wannan za ta ja mana lokaci akan abin da ya shafi sai gobe sai mu amsa cewa wani malami ya ce idan mutum yana da janaba ba zai karanta ƙur'ani ba ko mace idan tana haila to tambaye da suke na farko akwai ɗalibai makaranta ƙur'ani mata wata idan jini ya zo mata sai ke kwana bakwai tana haila to shin za ta zauna ne tilawan ya zube ko za ta karatun ƙur'ani sannan yin tambaya cewa suna kafa hujja da laye masu illal mutahharuna shin wannan hujja ne akan waccan dalilin nasu da suka kawo ko ba hujja bane insha Allah sai gobe sannan za mu ba da amsa akan wannan da izin Allah subhanahu wa ta'ala ok tafsirin da ake sawa ranar lahadi yakan canja mun manta ne karfe goma sha ɗaya suke sawa zuwa sha biyu don ranar lahadi da haka gobe wanda za su saurara za su saurara karfe goma sha ɗaya ne zuwa sha biyu na rana a maimakon karfe takwas zuwa ainihin wato ƙarfe tara na ainihin wato safe sannan jiya mun yi bayani mun ce wannan suke zuwa wannan da duk wanda saƙo zai ce masa mun faɗi wasu daga cikin manufofinmu na wannan makarantar muka ce alal aƙalla muna buƙatar dubu ɗaya a kwana goma da ya rage na ramadan kowa ya ji tsoron allah ya yi ya ainihin wato kawo jiya an yi wannan maganar kuma lami to ni nan fara bada nawa ko kuwa an ce ya ayyuhar rajulil mu'allimu gairahu allah na suka kana zatta alimu ko har daga ƙarshe yake cewa لا تنهى عن خلق wa مثله mithlahu عليك alayka فعلت عظيم azim kar ka je ka hana mutane abu kuma kai a kayi kai kici kici da abin kana yi ko kuma uridu an ukhalifakum ila ma an anhaakum an da haka ni yanzu zan ba da nawa kuma zan biya mu mutum uku ne zan biya wa matata da mamata da kuma ni kaina saboda haka nawa dubu uku saboda haka kuma kowa ya kawo nan shi أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ajiya na malam Yusuf ma ya kawo nashi, ka rage hanya ko yanzu ka kawo ɗari ko ana bin ka ɗari bakwai e to shi kenan Allah ta'ala ya yi magana ya ce ula'ika da ya ce wa bashir ka yi bishara Allah ta'ala sai da ya kawo kalman bashir guri guda goma sha uku a cikin ƙur'ani yana bishara sai dai bushara iri biyu ne akwai wanda za a yi masa bushara da abu mai kyau shi yasa duk inda Allah ya bushara sai ya faɗa abin da aka yi bushara da waɗanda aka yi bushara a kansu a baya da yake wa bashirin ladina amanu sai yake wa amilu salihati anna lakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ya yi faɗi wanda yawa bushara nan da ya zo sai yace wa bashirin sabiri waye alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wani wani sai yace bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ayabtaghuna inda al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a wani wajen kuma sai tsara yin bushara ga masu imani cewa at-ta'ibun al-abidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal na li hududillahi wa bashshiril mu'minin haka Allah ta'ala ya ainihin wato yi bushara sannan sai kaji Allah ta'ala yana yin bishara wuri goma sha uku yana yin bishara to wannan yana daga cikin guraren da Allah ya bishara amma ga suwa ga masu haƙurin da in musiba ta same su sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalman isbir ka yi haƙuri sai da Allah ya ba manzan Allah haƙuri ɗaiɗai guri goma sha tara cikin ƙur'ani Allah ya ce masa ka yi haƙuri wasbir alama ya kuluna wa hajarhum hajaran جميلا واصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب كو فاصبر كما صبر أولي الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم sannan Allah yake ce masa wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sannan wasbir wama sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah ya yi ta ba shi cewa ya haƙuri sadda mala'ika jibril ya samu annabi a cikin kogo manzon Allah bayan sun ci karo na ɗaya da shi karo na biyu wa'ayi ya dakata wa'ayi bai zo ba aka ɗan samu wani lokaci yana ba da labari ya ce baina ana amshi wata rana ina cikin tafiya a garin maka istami'tu sautan min sama sai na ji wani sauti a sama farafa'atu basari sai na ɗaga idona ina daga ido na fa idal malakul ladhi ja'ani bi hira'in sai naga mala'ikan da ya zo min a kogon hira sai na ganshi ga mala'ikan nan jalisun alal kursi bainas sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa kai ne kana cikin tafiya ka daga kai kaga abu zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa ba sai da hali ba wannan Allah ya ce sai na koma gida na ce matata zan miloni zan miloni ku ni ku ni aka lulluɓa annabi wannan Allah yana cikin wannan bargon shine wahayi mataki na biyu sai Allah ya ce masa ya ayyuhal muddassir ya kai bawa wanda ka lulluba da bargo um ka tashi idan annabi ya tashi sai Allah ya ce masa um fa anzir ka tashi yanzu ba zama bane ba magana lulluba bane wa'azi za a yi sannan wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi ta hanyar bauta masa shi kaɗai karka haɗa shi da kowa wasu ya baka fatahir sannan tufafinka ka tsarkake shi ita ce zuciyarka sannan wa rubiza fahajir sannan Allah ya magana ya ce wa annabi wa li ka fasbir ka yi haƙuri zuwa ga ubangijinka me yasa Allah ya fara ba annabi haƙuri saboda ya ɗauki wani aiki mai bala'in wahala zai yi shi yasa annabi luqmanu da ya kira yaron shi yana masa nasiha duk bayan da ya gama sai da ya zo ya ce masa ya bunayya aqimis salata wa amur bil sannan wani a al munkar sai ce masa wasbir alama sabaka sai ya kawo shi akan asaba fi ilmalin ka yi haƙuri akan abin da ya riga ya same ka wannan yanzu ba shi ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse ai mubalaga ne na cewa in baka da haƙuri duk abin da ka sa a rayuwa ba za ka yi nasara ba sannan kuma duk sanda ka ga abu ya faru mutane sun zagaye mutum ana ta ba shi haƙuri to ba haka kawai ba ne. akwai cutar da aka nemi sannan za a ba hakuri ko ka taba ganin ba abin da ya faru kai a zagaye mutum ana cewa da Allah ya hakuri to kenan tun da kaga Allah ya ba annabi hakuri guri har ɗaya goma sha tara to akwai abin da zai faru wanda za a yi masa shi yasa sai da wucewa sai a ce ya ayyuhal ladina zula alaihi dhikr ya kai wanda aka so kan da ambato sai ya go sai a ce masa innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgafu ahlanu an ce yaye yaye mafarki ce ba karanta baliftarahu an ce kirkirwaye bal huwa sha'ir an ce mawaki ne aka ce ma falya'tina bi ayatin kama ursilal awwal in kai annabin Allah ne ka zo mana da hujja kamar yadda annabawan farko suka zo da shi kai ba ma wannan ba ta kai ta kawo akwai wanda zai iya yin jara'a manzon Allah ya zo ka'aba yana ibada ko sallah ya iya zuwa ya shaƙi manzon Allah akwai ran da wani ya zo ya shaƙi annabi yana sallah da shaƙar ta kai shaƙa sai da ƙwalla ta wa manzon Allah sai na abakar ya ga shaƙan ya yi shaƙa ya biyo bangare shi yace a na rajulan a taqatulu rajulan an yaqula rabbi Allah ya za ku zo ku kashe mutum saboda kawai ya ce Allah ne ubangijin shi akwai sadda za a je a ɗauko mahaifar raƙumi a zo a sami a jiki dama Allah ya ce masa wale rabbika fasbir kai haƙuri zuwa ga ubangijinka magana kuma ya ce masa fasubir alama ya ƙuruna ka yi haƙuri duk abin da za su faɗa maka wa hajirhum hajaran jamila akwai mutumin da aka ba da labari benin aka ce ya shiga addinin annabi shi kuma baya nan ya yi tafiya ne da labari ya bazu cewa ya musulunta da ya dawo sai aka ce kai karanan labari ya cika gari cewa ka musulunta ce a shi karya ne shi baya nan ya yi tafiya ne sai aka ce to in kana so mu gaggata ka akan cewa baka shiga addinin shi ba ka yi tafiya ne ga muhammadu can a zaune abin da muke so ka je ka kako majina ka tofa mai a fuska manzon Allah yana zaune wannan mutumin ya iya jira a zo ya kalli fuskar manzon Allah ya kako majina ya tofa mai kan yankin da kake wa'azi an taba ma haka eh ai Allah ya ce ma yi yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika duk abin da za a faɗa maka na batunci da isgilanci da cin mutunci da ba'a da tsokana an faɗa ma wani wanda ya fi ka daraja kafin kai don an faɗa maka sai ka shafa ma kanka kanka lafiya akan shi Allah ya saukar da wayo mai yu'addu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhassu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idza'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula amma tunda Allah ya ce wa annabi wa li rabbika fasbir ka yi haƙuri zuwa ga ubangijinka haka manzan Allah ya yi haƙuri shekara ɗaya har shekara goma sha uku a garin maka sannan ya baro garin maka ya dawo madina haka dai aka ci gaba da yin haƙuri mu kuma a matsayinmu na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu umarni cewa mu yi haƙuri gurare har guri guda shida Allah yana ce mana mu yi haƙuri ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan ya faɗa cewa wa qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin sannan haka Allah ta'ala ya take ce mana mu yi haƙuri wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin mu yi haƙuri sannan Allah ta'ala haka yake ce mana mu ainihin wato yi haƙuri to wannan haƙurin shi yake da wahalan gaskin gaske hatta wajen samun nasara akan kafare Allah ce mana yi bala in tasbiru ko wa tattaku wani wajen yace wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi haƙuri kuka bi tsoron Allah ba abin da makircin makin addini zai muku wani wajen yace wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi umur in kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri jin tsoron Allah da yin haƙuri akan bin Allah yana daga cikin al'amarra wanda suke wato manya-manya masu ainihin wato daraja al'imamu ibn kasir a wannan gaban ya kawo wasu bayanai masu muhimmanci yake cewa lamma faraga ta'ala min bayanin al'amr bi shukuri yayin da Allah ta'ala ya gama bayani akan umarni da kuma yin godiya dan Allah ya ce la in shakartum la azidannakum ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima sai yace shar'a fi bayanin sabari sai Allah ya shiga bayani akan bayanin haƙuri wal irshadi da kuma nuni wal isti'anati bis sabari was sala da kuma neman taimako da haƙurin da kuma yin sallah fa innal abda lallai bawa in ma an yakuna fi ni'matin wa yashkuru alaiha ko dai ya kasance yana cikin ni'ima ya gode ma Allah mutanen duniya gabaki ɗaya nau'i biyu ne da wanda Allah ya ba da wanda Allah ya hana idan Allah ya baka me yake so kai godiya abin da ake so kai kenan ko au fi ko kuma mutum yana cikin wato azaba fa yasbiru alaiha sai hakuri akan ta in Allah ya hana ka me yake so kai ka hakura shi yasa ibn al-qayyim yace al-iman nisfun fi sabr wa nisfun fi shukr rabi yana cikin godiya ne rabi yana cikin haƙuri in Allah ya baka ka gode in ya hana ka ka haƙura sai ya ce manzon Allah ya ce ajaban lil al'amarin mu'mini yana da ban mamaki la yaqdillahu lahu qada ba yadda Allah zai ba yadda za a yi Allah ya hukunta masa wani al'amari illa kana lahu khair khairan lahu fati shi ya kasance shine mafi alheri gare shi in asabar sarra idan wadata ta same shi abin farin ciki abu mai kyau fa shakara kana khairan lahu sai ya gode ma Allah wannan shine wato mafi alheri a wajen shi mun faɗa mun ce da yawan mutane yanzu godiyar mai suke wa Allah me godiyar mai yanzu wani zai ta addu'a yana roƙon Allah ya bashi aure ya bashi mata doguwa fara mai hanci wane ne ta lissafi ita ba gajera ba ita ba doguwa ba ta dan baje mai kira coca cola sai ya aure ta ko kuwa idan ya aure ta maimakon in yana da kuɗi rana auren ko washe gari ko kafin auren ya duba ya ibadiyar na amanu sai ya sa a shi katar rago sai ya kalli mutum ne za su iya cinye katar ragon nan ko a soya ko a gasa sai ya gayyaci mutum ashirin ko talatin sai ce jama'a akwai cin rago sai a je a ci don Allah in an je an ci ba za a samu ladawa kenan a'a amma abin da zai yi kafin ranar ɗaurin auren za a gayyato makiɗa da mawaƙa da wane ne da wane ne a tsokanin Allah rigima kaga wannan ita ce godiyar maye sai haka duk wanda Allah ya masa ni'ima yi gori ma Allah ta hanyar wannan wannan yi butunci ba sunan shi godiya ba dan manna Allah ya nuna mana cewa ba haka ake yin godiya ba sannan wa in asabahu darra in abu mara kyau ya same shi fa sabara sai ya hakuri kana khairan la kana khairan lahu wannan shine mafi alheri gare shi Allah ya ce innal insana kulika halu'a mun halicci mutum yana da tsabar kwaɗayi idan masahu da zu'a in sharri ya same suka ga yana da raki amma wa idan masahu alkhairu ne manu'a in ya samu sai ya koyi bayan kofa ya cinye kayan shi share baki bai ma so kowa ya san ya samu to ba haka al'amarin mumini yake ba in akwai ka gode ma Allah in babu a haƙura ita ce ka'idar rayuwa ta masu imani sai yake cewa bayan ya kawo aya wa bayyana ta'ala anna ajwada Allah ta'ala ya bayani lalle mafi kyawun ma yusta'anu bihi abinda ake neman taimako da shi ala tahammulil masa'ibi akan daukar musibu shine asabar shine hakuri Allah ya magana ya ce wa zakur ibadana ko da ya magana akan ainihin wato annabawan shi sai ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin wa isma'ila wa Idris wa zalkifl sai yake kullum min as-sabirin dukkan su suna daga cikin masu haƙuri sai yake cewa wassala da kuma yin sallah kamar yadda ya gabata sai yake ya zo a cikin hadisi mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza hazabahu amru in al'amari ya tsanani ga annabi sallah sai ya sallah sai yake wasabaru shi hakuri sabarani nan iri guda biyu ne an shi a hadisi annabi yake cewa sabaru biya'un me biya haske ko wallazi da ala shamsu biya an wal kamara nura malamai suka ce ai haske rana haske ne hasken wata ma haske ne amma me yasa Allah ya ce wal qamara nuran ash-shamsu an wal kamara nuran saboda ai hasken wata bai da zafi ko yana da zafi hasken rana fa yana da zafi shi yasa saboda hasken rana yana da zafi shi yasa annabi da ya tashi yace was sabru diya'un kenan haske ne ba haske ne kawai ba haske ne wanda yake yana ɗauke da zafi tare da shi to a haƙuri iri biyu ne akwai fasabarun ala tarkil mahari akwai haƙuri idan Allah ya ce ka bar abu ɗan uwa a haƙura a rage a bari shine wal ma'afin sannan wasabaru ala fi'il ta'at wal qudrat akwai haƙuri in Allah ya sa kai abu yace kayi kayi wasani akthar thawaban na farko ya fi yawan lada in Allah ya ce ka yi abu ka yi ya ce li'annahu al domin shine abin da ake nufi idan Allah ya ce mutum ya yi abu ya ki haƙura ya ce ka bari ka ki bari ba za a je lahira ba za a je lahira idan ya sa mala'iku suka danki mutum suka danna shi wuta sai ta ce yanzu isbiru ala tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri yanzu ko Allah ya sa da kai haƙuri ya rage naka ba abin da za ka yi Allah ya ji tausayinka ka yi ihu ka yi kuka ka yi ƙara Allah ba zai ce to ya kamata a tausaya maka ba saboda an ga kana da rafi isbiru aw la sawa'un alaikum sannan kuma ka yi shiru ka daure ka cije ba ka ce ko uffan ba ba za a ce to ya kamata a tausaya ma ba ai an ga kana da bala'in da wuriya isbiru aw la tasbiru ne sawa'un alaikum saboda haka tunda hakurin nan ya ƙunshi abubuwa guda biyu na farko in Allah ya ce mu yi abu mu yi in ya ce mu bari mu bari shi yasa Allah ya ce mana wa in tasbiru wa tattaku idan muka yi hakuri muka ji tsoron Allah kar ka ɗauka wai kawai hakuri wanda. faɗan kalman tana da sauki amma aiki da ita yana da yana da wahala sannan ya ce wa amma sabr salis amma hakuri na uku wa huwa sabr alal masa'ib wan nawa'i shine hakuri akan musibu da yawa wannan shi malamai suke ce ma kaddaran Allah mai radadi wani da yawa in abu na musiba ya same baya iya haƙuri akwai shi da raki saboda haka ba haka kuma ɗabi'ar masu imani take ba sai yake cewa fa za ka aidan wannan ma wajibin wajibi ne in Allah ya jarabce ka da abu mara kyau ka yi haƙuri a kan shi shi yasa za mu ga wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annabawa yanzu san Allah ya sha bamban da san ɗan adam mu ne yanzu idan muna son mutum babu yadda za a yi mu bari wani abu na cuta ya shafe shi amma Allah in yana son ka alaman yana son ka sai ya jarraba ka shi yasa za mu ga matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo wajen rayuwa na farko tun yana ciki Allah ya karbe baban na biyu ya zo duniya da shekara hudu Allah ya karbe mahaifiyar da ni da ku kowa ya san wanda ya rayu tsakanin baban shi da maman shi da da iyaye suke da tasiri a wajen ɗan amma Allah ya karɓewa mahaifin annabi kuma ya karɓi mahaifiyar na uku bai bar masa wani abu na dukiya ba wannan jarabawa ne ko ba jaraba ba ne jarabawa ne da haka annabi ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i girman sakamako a wajen Allah yana haɗe da girman jarabawa ne wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum in Allah yana son wasu mutane su jarraba su wanda ya haƙura ya ɗauki jarrabawan sai Allah ya ɗaga dare da shi ya bashi matsayi ya bashi lada wanda kuma ya ƙi haƙura sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fushi da shi sai yake cewa kalisti gifari min al-ma'ayib kamar mutum in yi abubuwa mara ce wajibi ne tuba kama qala abdurrahman bin aslam kama qala abdurrahman bin zaid bin aslam ya ce as-sabru fi babaini haƙuri ƙofofi ne guda biyu akwai as-sabru lillahi shine bima habba shine haƙuri lillahi shine abin da Allah yake so yi wa in saƙula alal anfus ko da ko abin ya maka nauyi in Allah yake a ka hura kai sannan yake akwai kuma wasabaru lillahi amma kariha shine haƙuri akan abin da ya shafi abin da ya shafi Allah wanda ya ɗora maka mara kyau ka yi haƙuri ko da ko abin bai maka daɗi ba sai ce fa man kana haza fa huwa min as-sabirina duk wanda ya kasance daga cikin wannan nau'in yana daga cikin masu haƙurin da ake fatan zai kubuta a gaban Allah in Allah ya da Allah ka samu daga ciki yace wa qala ali bin husayn bin zain al-abidina idan jama Allahu al-awwalin wal akhirin in Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe yunadi munadi sai mai kira yayi kira sai a ce aina sabiruna ina masu haƙuri suke liyadkhulul jannata qabla al-hisab saboda su je su shiga aljanna kafin a hisabi qala sai yace fa yaqumu qulqum minan nasi sai wata jama'a daga cikin mutane sai su tashi a taron tarin alkiyama fa tatalaqahum al mala'ikatu sai mala'iku su hadu da wa'annan mutanen fa yaquluna tunda rana ce da Allah zai ce ya ma'ashar al-jinn wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari as-samawati wal ardi fanfuzu a ce in ka isa in ka shiga ko sama ko ƙasa ka boye kama sai yi kira sai a ga masu hakuri sun tashi ila aina yabna adam ina za ku je ne fa yaquluna sai ce ila aljanna za mu tafi aljanna ne fa yaquluna sai ce qabla alhisab ga kun ai maku hisabi qalu na'am sai sai eh za mu tafi aljanna ne tun kafin ai mana hisabi qalu sai mala'iku ce wa man antum ku suwaye qalu sai ce nahnu sabiruna mu ne masu hakuri qalu sai sai wa ma kana sabrukum wani irin hakuri kuka yi qalu sai mutanen sai sabarna ala ta'atillahi mun yi hakuri Allah ya ce mu yi abu mun yi wa sabarna an ma'asiyatillahi mun yi haƙuri Allah ya ce mu bar abu mun bari hatta tawaffana Allah har sai da Allah ya karɓi muna kan wannan halin qalu sai sai antum kama qultum udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amini yadda kuka faɗa haka ne dan haka ku shiga shi yasa Allah yake wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan sai Allah yake ni'ma ajrul min amini sai ta allazina sabaru wa ala rabbihim himmi ya tawakkalu wannan suka haƙuri wannan shine abin da wato shi allama ibn kasir ya kawo dangane da ainihin wato wannan tafsirin nashi to a jiya muka ce zamu bayani ibn kasir ya kawo ko al-imam ibn al-jawzi ko ibn al-qayyim ya kawo cewa haƙuri yana da matakai wanda Allah ya faɗa cikin Qur'ani sama da guda goma sha wani abu yace na farko wanda yake so ya je ya duba madaraji salikina fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya kawo anwa'us sabar nau'i nau'in hakuri ya kawo darajatus sabar darajojin hakuri sannan ya kawo manzilatus sabar matsayin hakuri da haka da darajatus sabar da anwa'usabar sabar din na tsallake su ɗaliban ilimi sai a je a koma madarij salikina sai a duba bayanin da ibn al-qayyim na farko ibn al-qayyim yake cewa manzilatu sabar matsayin haƙuri qala al-imamu ahmad yace asabar sabr fil ƙur'ani haƙuri a cikin alƙur'ani ya zo kusan su 90 da wani abu a cikin ƙur'ani Allah yana ambatan kalmar haƙuri yace wa huwa wajibin bi ijma'il umma haƙuri wajibi ne in Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari dole ne malaman musulmi sun yi ijma'i akan wannan sannan yace huwa nisful iman shi rabi ne na imani fa innal imana nisfu nisfu sabr wa nisfu shukr kamar inda muka bayani a baya sai yace wa huwa mazkurun Allah ya ambace shi ala akan matakai ɗaiɗe har guda ainihin wato goma sha shida na farko ya ce al'amuru bi Allah ya yi umarni ya ce mai haƙuri a ina ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru mu yi haƙuri wasta'inu bis sabari was sala sannan nabi annahi an Allah ya hana mu kishiye shi idan an ce ne yana da haƙuri me kishiyar haƙuri shine rashin haƙuri ko to in Allah ya ce mu yi haƙuri to kuma ya hana mu kishiyar shine kar mu to marasa haƙuri dan ba za mu iya tsayawa ba akan wannan addini idan ba mu da haƙuri ko fito na fito da makiya ne ba zai taɓa yiwa ba idan ba ne in ba haƙuri sannan na uku yace as-sana'u yabo da Allah ta'ala yayi akan masu haƙuri sifofi guda goma ko sama da haka da Allah ya faɗa tun daga laisal birru an tuwallu wujuha kum qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra amana billahi wal yawm al akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa ata al mal ala hubbihi dhaw al qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama salata wa zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu yace was sabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hina al ba'ath da Allah ya gama sai ke ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun ana cire ka daga cikin as-sabirina baka daga cikin wato ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun sannan certificate din guda goma da ake buƙatar mutum ya ji da su gaban Allah tun daga innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أقوى والصابرين والصابرات masu haƙuri maza masu haƙuri ne masu haƙuri mata sannan na سننه Allah ta'ala yana tare da su ko yana son su Allah yana son masu haƙuri ya faɗa ya ce wallahu ma'asa inna Allah wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son mutane masu haƙuri ai ko babu gaman katar a ce ka samu garanti Allah ya soka sannan na biyar yace Allah ta'ala ya yi alƙawarin cewa yana tare da su da ilimin su ya san halin da suke ciki zai taimake su a ina ya faɗi wannan ya faɗa ya ce kan min fi'atin qalilatan a kan kasiratan da idnillah wallahu ma as Allah yana tare da mutane masu haƙuri sannan abu na shida Allah ya ba da labarin cewa ikhbaruhu bi anna sabar khairul li ashabihi cewa shi haƙuri alheri ne ga masu yin shi ya ce wala in sabartum lahuwa khairun min lisabiri in da ku yi haƙuri haƙuri shine mafi alheri ga masu haƙurin sannan abu na bakwai Allah ta'ala ya ba da labarin cewa wanda suke da haƙuri su ya sakanka musu fiye da abin da suka yi na aiki ya ce wala najziyanna na sabaru ajarhun bi ahsani ma kanu ya'malu wallahi sai na sakawa masu haƙuri fiye da abin da suka yi na aiki sannan abu na na takwas shine shi Allah subhanahu in ya tashi sakawa masu haƙuri to ba za a yi lissafi ba na haka yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi ɗibo za a yi ta kan fitowa ne ana baka ba lissafi sannan abu na takwas itlaqul bushra Allah ya yi bushara ga masu haƙuri ayar da muka karanta ita ce shine wa bashir sabiri ayo masu haƙuri wa bushara sunna allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan abu na goma Allah ya yi alƙawarin sai ya taimaka wa masu haƙuri sannan abu na goma sha ɗaya al-ikbaru minhu labari daga wajen Allah ta'ala cewa bi anna sabari lallai ma'abuta hakuri sune ma'abuta al'amurra mafiya daraja ya ce wa laman sabara wa gafara inna zalika min azmin umur sannan abu na goma sha biyu al-isbaru annahu shi Allah ya ba da labari cewa babu wani wanda zai je gaban shi ya haɗu da sakamako mafi girma irin mai hakuri da yana ba da labari akan abin da ya shafi jama'ar ƙaruna. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أما سيسك تيمي وما يلقاها إلا إلا الصابرون ba wanda zai haɗu da wannan sakamakon sai wanda ya haƙuri sannan ya ƙara faɗa ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa illa zu hazin abu ba wanda zai haɗu da irin wannan sakamakon sai mutumin da yake da haƙuri abu na sha uku Allah ta'ala ya sanya masu haƙuri su zamanto su ne ababen da ake lura da su sai sa sai Allah ta'ala sai ka biya ce inna fi zalika laayatin li kulli sabbarin shakur sana abu na goma sha hudu yace al-ikbaru bi anna al-fawz al-matlub Allah ya ba da labari rabon da ake nema a tsira daga abubuwan da ake ki duniya da lahira to kawai zai samu ne ta hanyar hakuri shine shine aljanna shi yasa in Allah in aljanna za su shiga aljanna za a ce ne wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbad in ba ka da hakuri ka shiga aljanna wallahi duk wanda bai hakuri ba zai shiga aljanna ba sannan abu na goma sha ɗaya ko na sha biyar annahu yurisu sahibahu darajatul imama sai wanda yake da hakuri ne yake iya samun martabar shugabanci a cikin addini Allah yace na ji shekul islam bin taymiya malamin mu sai ce qaddasa Allahu ruhahu yace na ji shekul malamin mu yana cewa wato da haƙuri ne da yaƙini bawa yake samun wato matsayi na imama a cikin addinin musulunci yace sai bayan ibnu taymiya ya gama wa tala qawluhu ta'ala sai karanta fadin Allah madaukakin sarki waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya su shugabanni ne yayin da suka yi haƙuri sannan abu na goma sha shida shine iftiranuhu bi maqamatil islam Allah ya haɗa haƙuri da makami na al-islam wal iman kama qarranahu Allah bil yaqin kamar yadda Allah ya haɗa shi da makami na al-yaqin wa bil iman wa bit taqwa wa tawakkul wa bil shukr da imani da taqwa da kuma tawakkali da shukr wal amal salih da aiki mai kyau war rahama da kuma rahama ولهذا يأتي saboda wannan ne kana sabaru min al-iman bi manzilati ar ra'as, imani a jikin mutum yadda ka san kai ne dan haka min al-jasad a cikin jikin mutum yanzu tsakanin kan mutum da jikin shi akwai alaƙa ko ba da shi sai sa za ka ga a jikin mutum ma babu inda yake da alaƙa da shi kaman kan shi don duk wata connecting da jikin ɗan adam za ka ga tana da alaƙa da kan shi sai ke ce wala imanin liman la sabar lahu wannan kuma ba shi da ba shi da haƙuri to ba shi da imani kama annahu la jasad liman la ra'asa lahu mutumin da aka cire mai kai yana da yana da jiki eh wanda aka cire mai kai dangar jikin da ya amfani ba zai ba saboda haka wanda aka cire mai haƙuri shi ma haka rashin haƙurin in ba sa a ya janyo masa rashin wa rashin ainihin wato imani da wannan yana daga cikin wanda yake so sai je ba Umar radiyallahu anhu yake cewa wato mun kasance mun samu mafi daɗin rayuwa ne ko kuma yake cewa khairu aishin adraknahu bis sabr mun mafi alherin rayuwa ne duniya da lahira ta hanyar haƙuri da muka yi maka ba Allah sai sa hatta bautar gumaka ma in ba masu shi sai da suka ce alim shi wasu biru ala alihatikum a yi haƙuri in ba a yi haƙuri ba ba a iya bauta ma bauta ma gunki saboda haka Allah ya ba da haƙuri idan aka zo ana neman infaƙi wallahi in mutum ba ya haƙuri ba ba zai iya ɗauko kuɗin shi bayarwa saboda sanda ake cewa su ya kamata a taimaka sai shi ɗan ya halatto maka idan ana neman dubu ɗaya ne a wajenka kana da naira dubu goma sai halatta maka da matsaloli na dubu ɗari sai ce yanzu ga fa akwai kaza ga akwai kaza idan ba ka yi haƙuri ba wallahi ba za ka iya bayarwa ba saboda haka wannan shi idan haka dole sai mun zamanto masu haƙuri ta kowane ɓangarori na rayuwa sannan harkoki na addini da zaman tare da zaman unguwa da zaman gari sannan zai Allah ka sa mu zamanto masu haƙuri to me aljaza'u sai Allah ya ce ulaika me to ulaika masu irin waɗannan sifa alaihim salawatun min suna da wasu salatoci daga wajen ubangijinsu wa rahma kuma daga rahma malamai suka ce idan an ce alaihim salawatun min shine suna da wata gafara daga wajen ubangijinsu saboda haka malamai suka ce Allah da kanshi yana wa mu'minai salati da kuma mala'iku kamar yadda yake huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah yana mana salati amma mu yi salatin Allah Allah yana mana gafara kuma yana mana ainihin wato rahama daga wajen shi sannan wa ula'ika humul muhtadun wannan suke da wannan sifa sune shiryayyen bayan Allah a cikin wannan duniyar Allah ka sa mu daga cikin wato shiryayyen bayan Allah a cikin wannan ainihin wato duniya din to wannan shine abin da Allah ya faɗa ya sai wani kaji yana ta buga falsafar banza mumunci idan musiba ta faru da mutum ai shine abin da muke karantawa a Fatiha cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me yasa al-isti'ana yana daga cikin ibada ko bai daga cikin amma me yasa Allah ya yi takasisin isti'ana bayan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sai malamai suka ce saboda mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai manya Allah wa la yasta'inuhu akwai wanda yake bauta ma Allah bai neman taimakon Allah sannan akwai ne man la ya abudu wa la yasta'inuhu akwai wanda bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon Allah akwai kuma man yasta'inuhu wa la yasta'buduhu akwai wanda kuma yana neman taimakon Allah bai bauta ma bai bauta ma Allah kai a matsayin ka na mutum musulmi me ake so ka zama shine ta'buduhu wa tasta'inuhu kana bauta ma Allah kuma kana neman taimakon Allah akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah mu ɗauki misali Allah da ya tashi wajen haihuwa ya kasa mutanen duniya gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ard sai ce ya kuma ya sha Allah shi yake halitta abinda yake so ko ya ga dama sai ce ya habu liman sha'o ina san wani in Allah ya ga dama ya bashi mata zalla kawai wa ya habu liman yasha'u dhukur wani in Allah ya ga dama ya bashi yaya maza zalla kawai aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani in Allah ya ga dama ya hada masa ya bashi maza ya bashi mata sai yace wa yaj'alu man yasha'u a kima wanda Allah ya ga dama sun ya sanya shi bakararre ba zai haihu ba sai ce in kana mamaki sai ce innahu alimu shi Allah yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya ba maza da mata kuma yana sanar da wanda ya hana sannan kadirin Allah yana da ikon ya hakan kuma yayi mun gani ya ba wani mata ya ba wani maza ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani to yanzu dan Allah ba da haihuwa haƙin waye sai muka ce to idan ka tashi zaka nemi haihuwa karima daga wajen Allah wani malami ya ce ta ba sai ka bata Allah ba kai tsaye ai shi Allah kamar shugaban kasa ne kaji ana maganan Allah mutum yana buga misali da shugaban ƙasa. ai shi Allah kamar shugaban ƙasa ne yanzu me yasa idan barayi sun zo gidanka baka kiran yan sanda wane ne baka kiran Allah kake kiran yan sanda shin riko da sababi a musulunci ya halatta ko bai halatta ba idan misali ai yanzu yan sanda operation yaƙi da operation damusa da operation kura da waye da waye duk ga sanan dai ba suna yawo a gari ba ana ganin su kuma suna da lambobin waya idan bala'i ya taso a sadda misali barayi suka shigo gidana ina istirja'i zan iya kira ta waya kuma zan iya ci gaba da istirja'i ko ba zan iya ba zan iya kuma idan abu ya fi karfin su idan sun zo ba suna cewa ba kayan aiki ba za su zo ba suna faɗa yi ba kayan aiki ba za su ba wani lokacin kuma sukan zo a yi ba ta kashi su kashe a kashe su kama na kama to don Allah shi waliyin da aka ce a kira a ajiye Allah na farko mai lamban waya shi yana da lamban waya kuma don Allah tun da ake kiran wali idan barawo ya zo ya taba kama barawo eh saboda haka wannan kiyafi ne man ja'ala babai ne baban wahida faqad qasa qiyasan fasida wanda ya ɗauko matsaloli guda biyu wannan da wannan to mu dai in musiba ta sami ba wanda za mu roƙe shi sai Allah saboda haka wanda ya je ga dama ya shi wannan Allah zai riƙe to shi kenan ka kama gaibu ba wasu kuma in yace ka kama gaibu to ka kama aikin banda kenan Allah ya kiyaye saboda haka wannan shine da haka siffar masu imani idan musiba ta zo Allah ya ce suna cewa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a taɓa samu a zamanin annabi ba shi bai fi kowa daraja musiba ta faru da wani daga cikin musulmi a ji wani yana kiran sunan annabi ya kyala Allah in ma har za a yi da ya halatta wanda ya kamata a kira sunan shi shine wa shine manzon Allah amma annabi bai karantar da haka bai ce a yi sai zo a yi ta wata falsafar banza a yi ta wani surutun banza da hayani Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce mana mai inna me إن الصبا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الإمام ابن الجوزي عليه السلام جزاد المسير يتي دليل سوكر ونن آير malamai na tafsiri sun yi maganganu guda uku annar rijalan lallai wasu mazaje min al daga cikin mutanen madina min an kana min hillu limanat daga cikin wa'anda suke daga murya suke kiran sunan manat a zamanin jahiliya sai yace wa manat shi manat wani gunki ne yasa Allah ya ce wa manat salisat al-ukra kana baina makka wal madina yana tsakanin makka ne da madina qalu sai suka fi ya rasulullah inna kunna na bai baina safa wal marwa mun kasance muna zuwa mu tsawafi tsakanin safa da marwa ta aziman limana saboda girmama manat fa hal alaina harajin an natufa bihima shin yanzu za mu iya tsawafi akan su ba laifi فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله wannan magana ta farko kenan wanda ainihin wato rawahu urwa an aisha sannan magana ta biyu annal musulmi na lalle musulmi kanu sun kasance la ya tsofu na safa wal marwa ba sa yin tsawafi tsakanin safa da marwa li'annahu kana ala safa tamasil akan safa kan wasu gumaka wa a kan wani akwai wani batun batini da kuma gumaka sai Allah ya saukar da wannan ainihin wato aya ma da ibnu abbas suka faɗi wannan al sha'abi yake cewa kana wasalin ala safa ya kasance a wani gunki a kan safa yud'a isaf ana kiran sunan gunkin isaf wa wasan alal marwa da kuma wani gunkin akan marwa yud'a ana kiran gunkin na'ila wa kana ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance ya auna baina kuma suna zuwa zai fi dawafi tsakanin safa da marwa suna kuma shafar waɗannan ainihin wato gumaka ɗin walamma ja al-islamu sanda musulunci ya zo sai suka kame sai suka daina zuwa zai su yi wannan tawafin a wajen sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah sannan magana ta uku anna sahabata lalle sahabban manzon Allah sun ce wa annabi inna kunna na fil jahiliya bayna safa wal marwa mun kasance muna zuwa mun tawafi tsakanin safa da marwa wa inna Allah ta'ala zakara tawafa bil baiti Allah ya ambaci ɗawafi a ɗakin shi can ya faɗa ya ce wal ya tawafu bil baitul ati amma walam yadhkurhu bayna safa wal marwa Allah bai ambaci wato tawafi tsakanin safa da marwa ba fa hal alaina min harajin shin akwai wani laifi akan mu idan muka je muka yi tawafi akan wannan tsakanin safa da marwa din sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah to malamai sun ce ba mishkila bane abubuwa su faru wannan matsalar ta faru wannan matsalar ta faru wani lokaci sai Allah ya tara abin sai saukar da matsala abu da zai magance wannan matsalar da suka zama faru na tambaya da aka yi sanyi akan wannan kadiyar guda daya shi yasa wanda yake ta tabu na littattafan ulumul qur'an sai ga matsala kadiya daya sai a ce aya ta sauka akan abin ba su ɗaya ba ba su bi ba ko kuma wane da wane da wane su tambaya akan kadiyar wani ya yi tambaya wana ma ya tambaya in aya ta tashi sauka sai ta ba da amsa guda ɗaya akan tambayar da duka bangarorin suka ainihin wato yi to shi ne sai Allah ya ce mana inna safa lallai dutsen safa wal marwa da kuma marwa min sha'airillah malamai suka ce ash-sha'air shine alama kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabut tafsir da Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma suka ce sha'air idan an ce sha'air huwa ma shara'ahu Allah li maslahatin duk abin da Allah ya shar'anta shi saboda wata maslaha la yu'rafu sirruha ba a sanin sirrin abu kal hajji wa sa'i kamar aikin hajji da sa'ayi shi ake kira ne sha'airillah shi yasa yake wato fa innaha min taqwal qulub shi kiyaye sha'airillah yana daga cikin ainihin wato taqwal qulub sai Allah ya ce faman hajjal baita wanda ya dumfari dakin Allah asalin alhaji shine alqasdu dumfaran abu to wanda ya dumfari ɗakin Allah ta hanyar yana so ya je ibada ta aikin hajji a wi mara ko umara to fala bilaha alaihi an ya tsawafu bihima babu laifi akan shi je ya a akan shi malamai suka ce fala junaha ba wai ba babu laifi ba dole ne idan ka je aikin hajji sai ka je ka yi tawafi sannan Allah ta'ala ya ce wa man taqawwa khairan wanda ya tsawafi a matsayin aikin alheri to fa inna Allah shakirun alim shi Allah madaukakin sarki shakirun ne sannan abin godiya ne ya yi abin da ya cancanci a gode masa sannan alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ya san wanda yake gode masa in yi masa ni'ima kuma ya san wanda yake ne wanda yake ainihin wato butulce masa sannan Allah ya ce mu innal ladina بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله تعالى يشبه بيان إن الذين lalle waɗanda yaktumuna suke ɓoyewa ma an zalla min abin da muka saukar da shi na ainihin wato hujjoji wal huda da kuma shirya min ba'di ma bayyana lin-nasi bayan mun yi bayanin shi ga mutane al-imam ibnu jarir tabari ce annasu anan ne al-fariqaini ko alfariƙa ne sune al-yahud nasara tunda su Allah ya saukarwa da littafi kafin kowace al'umma shine min ba'ali ma bayyana lin-nasi bayan mun riga mun yi bayanin shi ga mutane al Abu Huraira yana cewa wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba cikin littafin Allah da ba wanda zan bashi labari dangane da wani abu wanda ya shafi Allah yace aya ta farko ita ce wannan aya ta biyu kuma faɗin Allah cewa id akadallahu mithaqan na utul kitaba sanda Allah ya ɗauki alƙawari da wanda ya ba su wani abu na ilimin littafi cewa la tubayyinunnahu hulin nasi lallai lamal amri sai kun wa mutane bayani wala taktubunahu kada ku kuskura ku koye musu in ko mutum ya san abu ya koyi to akwai matsala sannan Allah ya yake cewa min ba'ad ma bayyanahu lin-nasi bayan mun riga mun yi bayani shi ga mutane sannan yake fil kitabi a cikin littafin littafin zai iya daukan attaura zai daukar injila sannan zai iya daukar mai zabura da haka malamai suka ce kullum akwai ka'ida ta abin nan suka ce al'ibaratu umumin lafzi la bi khususus sabab dan haka ibn qayyim ya kawo ka'ida shamila cewa duk wata aya da Allah yake magana da yahudu da nasara to san da kai ake karanta qur'ani kake ji kar ka dauka da su ake kai ka dauka da kai ake shi zai baka daman qur'anin yayi maka tasiri amma in ka dauka cewa eh to ana maganar yahudu da nasara ne mun kuma ai ba yahuda bane da da nasara to sai ka manta annabi ya faɗa fa ya ce latattabi unna sunan ladina man kana qablakum sai kun ba hanyar su hazwan na'al bin na'al ka manta ka nemi kafar dama da kafar ne hagu har manzon Allah yake cewa in an samu wani daga cikin wancan al'umman yana iya yin zina da maman shi akan hanya sai an samu wanda wallahi a cikin wannan al'umman su yayi haka kenan ka iya zama ga kada suna na musulunci da kuma ne ainihin wato ikirari na musulunci amma kana kamface da wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un yahudu ko ɗabi'u na ne na ainihin wato nasara sannan Allah sai ce ula'ika irin wa'annan ya la'anuhumullahu Allah ta'ala ya tsine musu sannan wa yal'anuhumul la'inuna kuma masu tsinuwa ma suna tsine musu to sai gobe idan mun sai mu ji suwaye masu tsinuwa sannan kuma wannan labari Allah yake ba mu ko umarni ne sannan kuma mu faɗi matsayin tsinuwa da bayanan da malaman sunna suka yi magabata da yanzu da hadisan manzon Allah akan ainihin wato tsinuwa sai gobe idan Allah ta'ala ya kai mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin nan akwai muhadara muna sanar da muhadara ranar talata a makarantar Jamil wato Abdulkadir nan Bimaro insha Allah wurin je in mamata mu muhadara insha Allah ranar talata ina ganin da ranar litinin in na samu lokaci da izinin Allah to da ana sanar da mata mata ne kawai ba eh karfe tara ne tara ne na sabi Allah ta'ala ya da mu